واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون يا كي wannan manzo ka buga ma waɗannan masu ƙaryatawa masu taurin kai wani misalin da zai zama masu izina shine labarin ma'abota alƙarya yayin da manzanni suka zo masu